Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safiru Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar Sha bakwai ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga sarfilu da kanun labarai. cutar coronavirus ta laƙuma rayukan mutane sama da miliyan uku a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta jami'ar johns hopkins masu zanga-zanga a biranen amurka da dama sun fito kan tituna jiya juma'a suna kira da a sauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben 'yan sanda haka kuma za a ji cewa amurka ta ce ta sanya takunkumin biza ga waɗanda aka yi imanin cewa suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin dimokuraɗiyya a uganda Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta sake ba da sanarwar kashe wani kazurgumin kwamandan 'yan Boko Haram bayan kashe wasu rukakkun 'yan kungiyar da ta ce ta yi jiya. Yara ne ba a ji ba boko, Muhammadiyan ma ba ne. Za kuma a ji cewa gwamnatin jihar Bauchin Najeriya na shirin mayar da mata masu zaman kansu jihohinsu na asali ko kuma garuruwan da suka fito. wallahi ban yi aure ba amma na da yara uku Zan samu taimako zan koma jin a ƴaƴana kamar kowace ranar asabar yau ma baba yakubu makeri na tafa da shirin a lafiya kamar kullum za a ji mu da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu za kuma a ji nasihar ramadan albarkacin watan azumin ramadan amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga labarin duniya. Cutar corona coronavirus ta laƙuma rayukan mutane sama da miliyan uku a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta jami'ar Johns Hopkins. Da safe yau Asabar shafin yanar gizo na cibiyar ya bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan uku tare da kashe mutane sama da dubu ɗari uku. yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya zo yayin da duniya ta fara fitar da shirye-shiryen rigakafi don yaƙi da kwayar cutar mai saurin kisa kuma wurare da yawa na fuskantar karuwar kamuwa da cutar india babbar ƙasar da ke samar da allurar rigakafi ta ba da rahoto a yau asabar cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar sama da dubu ɗari a cikin sa'o'i 24 da suka gabata yayin da amurka ke yawa miliyoyin mutane allurar rigakafi har yanzu tana kan gaba a duniya a yawan waɗanda cutar ta kama cibiyar jins kafkin ta ba da rahoton cewa amurka na da mutane miliyan 31.5 daga cikin mutane miliyan 140 na duniya da suka harbi da coronavirus sai india da ke da masu cutar miliyan 14.5 sai kuma brazil da miliyan 13.8 Masu zanga-zanga a biranen Amurka da dama sun fito kan titina jiya Juma'a suna kira da a sauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben 'yan sanda. An bayar da rahoton zanga-zangar a cike da kewayen biranen da suka haɗa da Minnesota da Chicago da kuma Portland. A cibiyar Brooklyn da ke Minnesota an ci gaba da zanga-zanga ofishin 'yan sanda na yankin bayan Dante Wright wani ba Amurke bakar fata mai shekaru ashirin daga Minnesota wanda 'yan sanda suka kashe a ranar Lahadi. Kim Porter jami'ar da ke da alhakin harbin Ride ta bayyana a gaban kotu a karan farko ranar Alhamis a kan tuhumar kisan Ride lokacin da ta tsayar da shi akan hanya. Shugaban 'yan sanda Tim Gannon ya faɗa manema labarai cewa Porter ta harbe Ride lokacin da take nufin amfani da na'urar kashe jikin mutum. Bayan harbin, duka Porter da Gannon sun yi murabus daga sashen 'yan sanda na cibiyar Brooklyn. amurka ta ce ta sanya takunkumin biza ga waɗanda aka yi imani suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin dimokuraɗiyya a uganda ciki har da lokacin zaɓe a watan janairu da kuma lokacin yakin neman zaɓe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗi a wata sanarwa cewa ayyukan gwamnatin uganda na wakiltar ci gaba da durƙusar da tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar da rashin mutunta haƙƙin ɗan adam. blinken ya ce zaben da tsohon shugaban kasar yoweri museveni ya lashe a karo na shida ba a yi cikin adalci ba sanarwar ba ta bayyana waɗanda takunkumin bizar ya shafa ba wannan zaɓe ya kasance rikici tsakanin museveni mai shekaru 76 da kuma fitaccen mawaƙin nan kuma ɗan majalisar adawa wanda aka fi sani da babi wine mai shekaru 39 wanda aka tsare kuma aka ci masa mutunci sau da yawa gabanin zaben daga baya wayan ya yi zargin an tafka kurakurai a zaben an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda sojojin ƙasar suka ce bayan kashe wasu rikakkun 'yan boko haram sun sake kashe wani gawurtaccen kwamandan 'yan boko haram ɗin hassan mai na kaina gare ka hedikwatar sojojin najeriya ta ce dakarunta sun samu nasarar kashe ƙarin wani babban kwamandan mayakan iswap mai suna bukar ganafi fice maram wanda ake kira da abu aisha tare da wasu makarrabansa yayin da suke shirin kai harin ɗaukar fansa a garin damasak kakakin hedikwatar sojan najeriya brigadier general Mohammed yarima ya ce biyo bayan kashe wasu rikakkun mayakan iswap guda goma sha biyu a mobar a wani ɓarin wuta da ake masu ta sama da ƙasa shine shi wannan babban komanda ya jagoranci wasu gungun mukarrabansa don ɗaukar fansa. General Yarima ya ce cikin wasu tsararrun harare ta sama da ƙasa da sojin Najeriya suka kaddamar ya ɓata shirin 'yan ta'addan na kai ta gwayan harare a Gajiram da Damasak. Mummunan hare-haren bumabumai ta sama a tudun Wulgo, Zari, Tumbin Alaji, Kasuma, Sigir da ke kana hukumin abadan marte da ngala ya yi sanadiyar kashe manyan 'yan ta'adda na iswap in ji hedikwatar sojan najeriya a jiya ne dai majalisar ɗinkin duniya ta ce karin wasu mutane dubu sittin da biyar a arewa maso gabashin najeriya sun tsere daga gidajensu biyo bayan karuwar hararar 'yan bindigar boko haram al'amarin kuma da ya tsaye da ayyukan jin kai a wannan yanki a babayan nan dai arewacin jihar borno irin su da masak din na fama da barazanar hare-haren 'yan bindigar boko haram kwararre kan arewa maso gabashin najeriya alhaji abdulkarim abbas ya ce akwai dalilin da ya sa mayakan na boko haram suka fi mai da hankali a arewacin jihar ta borno abin da yake faruwa abu ne kowa ya san gaskiya libya ne tun da aka kashe gaddafi kayan yawa sun banda sun da kayan yaki kuma daga nan ake shigowa mali a libyan mali a shigo a zoma da fatori da daga ta niger ta difa difa ma yana yana boda da malam fatori su abadan kenan duk wannan irin da yake ganin nan gaba daya area ne wanda ba abun yi ba makarantu wanda aiki babu wani ma'aikata wanda yake aiki babu wani sana'a na cikin wanda ake koya mutane in banda zuwa wannan gwamnan da ya fara kokarin koya mutane sana'a yara ne ba aiki ga sunan ba boko mamadiyan ma ba na kirki ba duk wanda ya zo samu wannan abun kuma sun da kudi suna ba mutane kudi suna jin ra'ayin mutane wadansu sa su da karfi sun sun taba sun ji daɗi sun yi mulki sun yi harbi sun yi daɗi ci gaba da yi su ne ba abubuwan da yake faruwa da yake gani wannan ana ga ga malam fatori da kake magana yanzu a damatar da suke a tashin ana kashe su ba sa karewa wala yana jin chairman na abadan local government da vice chairman na mobile local government sai ga mu sun ga gawan boko haram ya kai ɗari uku ba wallahi ta tafiya ana harbi bullet ana harbi haka suka shiga dufa daga Najeriya wannan area ka gani yanzu abun da yawa kuma boda ne is kana shigo boda ne da shi nan ya haru da Niger ya haru da Kamaru ya haɗu da chadi ya haɗu da ukraine zaka mali zaka je libya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Agai da Hassan ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Gasar filu da ci gaban labaran duniya. shugaban amurka joe biden ya faɗa jiya juma'a shi da firaministan japan yoshihide shuga sun dukufa wajen aiki tare da tunkara kalubale daga china da koriya ta arewa a taron koli na farko ga shugaba biden a fadar white house tun hawansa mulki biden ya faɗa manema labarai bayan ganawarsa da suga a yayin taron yini ɗaya ranar juma'a cewa sun tabbatar da goyon bayan su ga wancan amurka da japan kuma ya ce za su yi aiki tare don fuskantar kalubale daga china kan batutuwa kamar na tekun gabashin china da tekun kudancin china da kuma koriya ta arewa shugabannin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa muna adawa da duk wani yunkuri na ɓangare ɗaya don sauya halin da ake ciki a tekun gabacin china mun sake jaddada rashin amincewar mu ga da'awar mallakar teku da kuma ayyukan da china ke yi a cikin tekun kudancin china kuma mun sake tabbatar da matsayar mu. kan tekun kudancin china da ke karkashin dokar ƙasa da ƙasa inda ake da 'yancin walwala daidai da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya akan dokar teku yayin da yake fuskantar suka daga 'yan jam'iyyarsa ta democrat father white house ta ce shugaba joe biden na shirin ɗaga yawan adadin 'yan gudun hijirar da amurka za ta iya karɓa na magabacinsa zuwa wata mai zuwa bayan da farko ya ce zai bar adadin 'yan gudun hijirar da za su iya shiga amurka yadda yake fadar white house ta ce ta fitar da sanarwar ranar juma'a tana cewa biden zai sanya ƙarin yawan 'yan gudun hijiran nan da ranar goma sha biyar ga watan mayu raguwar shekarar kasafin kuɗi kenan a safiyar ranar juma'a biden ya sanya hannu kan umarnin zartarwa na ci gaba da karɓar 'yan gudun hijira da yawansu ya kai dubu goma sha biyar a shekarar kasafin kuɗi ta dubu biyu da ashirin da ɗaya adadin da tsohuwar gwamnatin shugaba donald trump ta sanya biden ya ce a cikin umarnin an bar yawan ne saboda matsalolin jin kai kuma in ba haka ba yana da nasaba da bukatun ƙasa. a gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan ma Najeriya muka nufa inda gwamnatin jihar Bauchi ke wani shiri na mayar da mata masu zaman kansu jihohinsu na asali ko kuma garuruwansu wurin 'yan uwansu Abdulham Muhammad Gareka. Babban sakatare mai kula da fannin Hisba a hukumar shari'a na jihar Bauchi, Alhaji Aminu Balarabe Isa, ya shaida hakan ne a taron laccawa mata masu zaman kansu a unguwar bayan gari wurin da mata masu zaman kansu ke da zama a wurin. Kan wannan batu na hira da wasu mata domin jin ra'ayoyinsu. Ko zai ga mun sunan ki? Sa'adat daga Tababula. Me ya fito da ke ya rike ka zo ki ka zauna nan bayan gari? Damuwa ne fito da ni. Irin ne fito shi yasa na zo ne abin da mutu. Ki yi makaranta kuwa? Na yi makaranta a jiji Tababula. Na yi makaranta yana JS5. JS5? Aikin yi nisa da gaske in kin samu koma gida. Za ki koma? Zan koma. ga wannan shiri na maganan koma ga iyaye Duk gwamnati ta ce za ta mai sheki ne wannan ki zauna wajen iyayenki suna ganin ki suna jin daɗi kin amince? za mu amince amma gwamnati ta ɗan taimaka mana da abin da mu je mai sana'a da sha gida. ke sana'a me kike? ko gwari. gwari. ko abinci. yanzu kin shekara nawa a bayan garin na gwada shekara na takwas bayan gari. Shekara takwas? Ban jima da fitowa ba. Ki ga mun sunan ki? Aziya Mohammed. Aina Mohammed. Daga ina? Taraba State. Taraba. Me ya kawo ki nan Bauchi ne? Wallahi ni daga kishiyan uwata ce. Kishiyan mamanki? Mm. ta hana ki zama a gidan ku wallahi ta sa ni a cikin rayuwar nan ma a'a babana bai tare da ita ya je aure wata shi shi kuma babana sai ya dauke ni ya kai ni wurinta daga wurinta ina dan jin irin azaban nan mm. ni kuma sai na tashi sai na fito kin yi aure kuwa ban yi aure ba amma na da yara uku ba ki aure ba amma kina da yara uku kin same su na waje to duk suna wajen su kuma a duk suna waje na a nan bayan gari to kina so ki koma gida sosai na samu taimako zan koma jin a ƴaƴana malam baba ali shine wakilin mai unguwar bayan gari ya ce ya ji daɗin shirin domin zai taimaka masa wajen daukan ɗawainiyar matan. Suna na Babu Bale. Babu Bale. Ni ne wakilin mai angon tudu madanan iya. To gashi yanzu an fito da wani tsari na ana so a maida wa'annan mata zuwa a sada su da iyayensu a jihohinsu ko garuruwansu. Me za ka ce a kai? Eh, ni na daɗi sun san wani abu da nake yi mai kyau ne har su ma suke zo da su taimaka mu a kai. Eh, ni na ji daɗin haka. saboda ɗauriyan yana kai na ne aure ya tashi na auren mata bakwai a gidana karuwan ni ne kayan su ni ne zaman lafiyan su yanzu in suka yaji gidana suke zuwa ba sa zuwa gidan iyaye saboda wasu kristan ne ni nake yin kayan da ake kai na na wani ritaya shekara na biyar da bazan ake yanzu. ko matan sukan dan baka wani dan abun rage zafi ne ko kuma dai ba mai baka wani abu a cikin su. wallahi dan kai da naira ka sunan nan ga wasu biyu daga cikin nan naira ba wanda yake taimako na da shi Allah ne kawai ke ruwa mu asiri na sai dai zama da su din yakan kawo wani sabo da wasu daban su taimake ni Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Abdulwahab na musamman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma da 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a biyo hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a lafiya zai duba wani abin fargaba ne da ya taso a Ghana inda tsakanin watanni ukun farkon wannan shekara mutum 777 suka rasa rayukansu abin da ya jefa al'umman kasar cikin tashin hankali. Isa Ali na wata kungiya mai zaman kanta ta Val da ke fafutukan kare hatsira a birnin Accra ya mana bayani dalla-dalla akan wannan alƙaluman. Kai tsaye bari mu mika ma Isa ya ci gaba da bayani akan wannan batun. Na farko son ce alkalman da sun ka fito bi yanzu haka na watanni biyu cikin shekaran ga kenan eh, january da february na ukun dai wasu dai sun kai karin alkalman su dai ne ka samu shi 700 something nan amma mun ka duba alkalman da ma'aikatar yan sanda na ghana kenan sun ka fito da shi na nufin cewa kama cikin watanni biyu an samu hasari mota dubu biyu dari biyar da sittin hasarin da an ka samu kenan cikin watanni biyu to cikin wannan hasarin an samu mutane eh, mutane masu tafiya a kasa da mota ta buge su kenan su ma adadi dubu biyu dari bakwai sittin da shida 2,766 kenan da mota ta buge su kenan cikin wannan hasarin da an ka samu to nufin da suke gwadawa cewa kamar shi cikin watanni biyu january to february mutanen da suka rasa rayukansu sun kai 517 dari biyar da goma sha bakwai shine waɗanda suka rasa rayukansu cikin watanni biyu kenan to akwai wasu kuma da sun rasa rayukansu cikin watan da ya wuce kenan na march to in an ka hada watanni uku nan duka shi za mu samu shi 700 eh, da kake gwadawa to kuma in mun ka duba cikin shekarar da ya wuce 2020 eh, kenan sai mun ka doki watanni biyu cikin 2020 shi ne lafiya kenan mutanen da sun rasa rayukansu bai kai na shekaran gaba abinda da kaga ya kawo ban tsoro kuma da bacin rai kenan mun ka duba 2020 eh, january to february mutanen da suka rasa rayukansu shi ne 339 so in ka cire 339 ga in ka muna da waɗanda karin da an ka samu kai zuwa gaban da dari sama kaga eh, ya kawo damuwa ya kawo damuwa saboda eh, nufin da jama'a ke duba ne da aikin da ake ana son a rage waɗanda alkalmani ba a kara ba amma mun gan kamar karin ya zo kai to ya ka mana damuwa kuma cikin alkalman da sun kaka suna nufi cewa kama cikin wannan hasarin motar da an ka samu motoci shine motocin kasuwa mun ka duba kamar nan muna kiran su turo-turo da manya-manyan basin na su na kasuwanci hmm, kina Wadanda sun ka eh, motocin haya kina dubu daya dari biyar tamanin da daya eighty-one an ka same su cikin wannan hasari sa'annan kuma mun ka zo baburu kuma na ciki moto kenan da nan ake ce musu cycle ko okada a kasashe shi wasu afirka da dama su ma gaskiya ya kawo damuwa sosai eh, wannan baburun da kuma suke ciki wannan hasari mun ka duba eh, alkalmomi su ma sun kai 984 almost 979 kenan kuma ka duba kamar kashi 50% eh, motocin da motocin kasuwanci kenan so kaga kamar ga baburan da kuma sun ciki aka same shi cikin wannan hasari kenan To gwamnati da wasu dai masu hannu da ruwa da tsaki kamar irin ku an daɗe ana cewa ana ƙoƙari akan batun wannan hatsarin motar. To hakan yana nufin maganar da mutane ke faɗi cewa 'yan siyasa da mahukunta suna yaki a kan cutar da zai kawo musu kuɗi a aljihunsu ne ko dai a'a da gaske ne ana wannan yakin. Sai ce baba yakin dai sai ce ana yaki saboda yanzu haka ai kaman jiya haka da nake tafiya cikin wani unguwa sai da yan sanda sun ka saya da ni sun ka tambaye ni takardar da nake tafiya da shi shi da driving license da na cire na gwada musu sun ka duba motar sun ka duba takardar sai suka ce to in ci gaba da tafiya kaga yan sanda na kokarin su sa'annan mu man da kungiyar da muke kai kan kanmu kuma NGOs mu muna kokarin mu sannan kuma yanzu na dan fari kuma akwai kuma yan jaridu da yan aikin rediyo kuma su ma sun shiga cikin wanga yaki ana dan kokari amma to daga eh, akwai batun kai batun kai batun takardar lansisin ka da abin nan ka san akwai wasu sukan ce wato a Ghana ba da hankali ake tuki ba da takardar lansis ne saboda da an baka wannan lansin nan shi kenan ba a tunanin ya kake tuki a abin nan da dai an duba takardar lasin alhali ko lasin nan akwai waɗanda suke bin barauniyar hanya su samu ba tare da iyawa ba shi yasa me za ka ce game da wannan magana da ake cewa ana tuki da lasin ne amma ba da hankali ba to madalla daga wannan tambayar ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da murya amurka Baba ya Yakubu muke ne ke sallama da ku an huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. wasiƙa ta farko ta fito daga malam habibu abubakar birnin bayero ɗan nijar mazaunin ƙasar benin mai cewa assalamu alaikum muryar amurka ni dai kira na ga sabon shugaban ƙasa ta nijar alhaji bazum muhammad shine ya kamata ya gaggauta ɗaukar matakan ɗinke waraka da aka samu a tsakanin 'yan siyasa da ma sauran wasu ƙungiyoyin fararen hula a lokutan zaɓe da kuma bayan kamaluwar zaben sannan ya yi wa Allah ya tuna da bayan Allah da suka zaɓe shi musamman ma 'yan karkara waɗanda suka fi yawan buƙatu da suke fatan ganin sabuwar gwamnati za ta biya musu don haka shugaba ba bazum muna maka fatan Allah ya baka nasarar kawar da dukkanin matsaloli da suke damun al'ummar ƙasarmu Nijar baki ɗaya amin suma amin wasiƙa ta biye ta haɗin gwiwa ce daga husaina alhaji umar foreba da ummi garba na kwalo da Sadiya Isa mai kati gashuwa masu cewa fatan alheri ga gidan rediyo mai albarka. Muna taya al'ummar kasar Nijar murnar rantsar da sabon shugaban kasar su wato Muhammad Bazoum. Muna fatan zai kwatanta adalci da gaskiya. Wasiƙa ta biye ma ta haɗin gwiwa ce daga Aliyu Usman taka lafiya da Hamza Galadima birnin Kebbi da Usman Adamu Aleru. masu cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka a yau muna kira ga mahukuntan jamhuriyar nijar da su fito fili ba tare da wata rufa-rufar komai ba su bayyana wa 'yan kasar da ma sauran al'ummar duniya hujjarsu ta cewa an yi yunkurin kifar da gwamnati gabanin rantsar da sabon shugaban kasa. ita ma dai wasiƙa ta biye ta haɗin gwiwa ce daga sani mai lange-lange ya wuri da ali usman taka lafiya da zaidu bala kofa sabuwa masu cewa muna yabo da jinjina ga ƙungiyar nan da ke najeriya da ake kira mani wadda ta ɗauki ɗawainiyar taimakawa mutane masu fama da tabuwar ƙwaƙwalwa samun jinya ba tare da fargabar tsangwama ko wariya ba da fatan sauran ƙungiyoyi za su koyi da ita ita ma wasiƙa ta biyu kuma ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja a jihar kogin najeriya masu cewa muna so ku ba mu dama mu bayyana farin cikinmu kan sunayen da aka ban kaɗo na masu ɗaukar nauyin ƙungiyar boko haram da fatan gwamnatin najeriya ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen hukunta waɗannan maciya amana don kar farin cikinmu ya koma ciki Yanzu kuma ga nasihar Ramadan albarkacin azumin Ramadan. Sunana Abdulhamid Malam Ahmadu mai wa'azi da magaram Nijar. A takaice zan yi jan hankali ga 'yan uwana matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana wanda Allah yake ce a cikin Alkur'ani shahar Ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan shi shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabaka wanda unzila fihi alqur'ana an sabkata alqur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan linnas shirye ga mutane. A farko abin da dan adam yake fara zamantawa bayan ya huta daga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi shi kuma saurayi mutum ne wanda zai na cewa yana da kwallo kulluwa wadda a kullum tana buƙatar mizani abin da zai ja ta rayuwa da ta yi daidai ya zama na yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyar da ita ganin ya shiri babban abin da zamu yi magana a kai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda alkur'ani yana cewa wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka ma ya zama to tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa za ka shiga halin zamantakewa ne za ka rike iyalanka shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shirgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zama na an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau sa'anab sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari ya ce ya ma'ashara shababi man istada ta alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa in lam yastati in ba zai iya ba annabi ya ce fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa in ma ya zama da cewa baka da aure saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewar a ramadana ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci almuhim abin da musulunci ya yi so idan ramadana ya zo matashi ya zamana cewa ya zagi ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar da yawaita yin sadakoki daidai da abin da Allah ya hore mushi an tambaya annabi ta sadaka ta yi lada ya ce gwargwadon iyawaka a wata ruwa ya ce dan karamin da ka bada wanda kake kashi ne daidai yadda zuciyarka za ta iya To da fatan an amfana, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Cutar coronavirus ta laƙuma rayukan mutane sama da miliyan uku a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta jami'ar Johns Hopkins. Da safe yau Asabar shafin yanar gizo na cibiyar ya bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan uku. tare da kashe mutane sama da dubu ɗari uku. Yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya zo yayin da duniya ta fara fitar da shirye-shiryen rigakafi don yaƙi da kwayar cutar mai saurin kisa kuma wurare da yawa na fuskantar karuwar kamuwa da cutar. Masu zanga-zanga a biranen Amurka da dama sun fito kan titina jiya Juma'a suna kira da a sauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben 'yan sanda. an bayar da rahoton zanga-zangar a cike da kewayen biranen da suka haɗa da minnesota da chicago da kuma portland a cibiyar brooklyn da ke minnesota an ci gaba da zanga-zanga a ofishin 'yan sanda na yankin bayan dante wright wani ba amurke bakar fata mai shekaru ashirin daga minnesota wanda 'yan sanda suka kashe a ranar lahadi amurka ta ce ta sanya takunkumin biza ga waɗanda aka yi imani suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin dimokuraɗiyya a Uganda ciki har da lokacin zaɓe a watan Janairu da kuma lokacin yakin neman zaɓe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi a wata sanarwa cewa ayyukan gwamnatin Uganda na wakiltar ci gaba da durƙusar da tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar da rashin mutunta haƙƙin ɗan adam. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a shi da Firaministan Japan yoshihide shuga sun dukufa wajen aiki tare don tunkarar kalubale daga china da koriya ta arewa a taron koli na farko ga shugaba biden a fadar white house tun hawansa mulki biden ya faɗa manema labarai bayan ganawarsa da suga a yayin taron yini ɗaya ranar juma'a cewa sun tabbatar da goyon bayansu ga wancan amurka da japan kuma ya ce za su yi aiki tare don fuskantar kalubale daga china kan batutuwa kamar na tekun gabashin china da tekun kudancin china da kuma koriya ta arewa to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya ni gabatar da shirin da haili hailu wanda ya hada da kuma injiniyanmu na yanzu ni ibrahim kaɗa masu garba ke muku fatan alheri wasal